wajen ubayin amana a gama tsakaninsu bayan asali isha ce kana min kamsi wa hunna imratu sahibul malik wa imratu sahibul dauba da matar sarkin da matar mai kula da fadan wa imratul kubazi da matar mai gurasa wa da matar wanda yake shayarwa wa imratu sahibul sijni wasu ne suwatu jam'i ne la wahidan lahu wayannan mata ne da yawa suka taru suna faɗan wannan magana ina la ne riya biye da lalin mubini hmm. falamma sami admi wa karihin na arsalati laihin na wa ta dallau na mutakan wa ta da lawahidatin min hunda sikinan wa kala tukurun jalaihin falamma yayin da sami admi makarihin na yayin da suka ji wannan makircin ai gaiba ce hinna laha don akan idanta ba a faɗa sai a bayan idanta ya zama rada ya zama rada mm to yi ne makari ɗin ƙur'ani da ya ce falon ma sami'at ba ce bi kiɗa bi hinna ba au bi kalami hinna sai aka ce bi makari hinna ka kula wannan wayancan ɗin masu yaɗawan makirci ne su ma na mata ita ma wannan abin da ta yi a karan kanta ita ma makirci ne ولا يهيق مكر سيء ولا يهيق المكر to kaga da tai abin da tai ita aka mata falan ma sami'at bi makarihin tunda ita ma da farkon makirci tai to su ma sai suka yi mata dama abin da kai za a maka to lokacin da ta ji labari ga yadda ake fadanta a gari ana mata arsalat hinna shine ta je gaban sarkin ta nemi izini ta ce sarki a matsayin ina matarka don Allah ina so yau zan yi taro duk matar da take da miji a misira ina so ta zo nan fada ni zan yi taron mata shine arsa latilaihin wa kunna arba arba'ina imratu wasu ƙaunar suka ce mata arba'in ta kirawo mina madina madinaci daga manyan matan biranen matan hakime da matan sarkin yanka manya-manya kamar arba'in ta tara fasani allahunna riyafatul azim ta yirya musu tanadi na bakunta babba matar hakimi wane ta zo matar sarkin wane yanka wane ya zo don misir ɗin ba ƙaramin gari ba ne eh, yana da sitet ɗari misira eh, wanda suke ƙarƙashinta kuma yana da lakwal gwamnan lakwal gwamnan dubu sha biyu duk a ƙarƙashin misira suke garin kuma kilomita ɗari da ahirin ne a zamanin da an kawo doki kana tafiya misira a garin za ka yada zango ka kwana gobe ka tayi ka wuni ka kwana jibi ma ka tayi sai ka ci dai kilomita 120 gabar kilomita 120 yamma 120 dama garin ya daɗe to yi yasa kuma hakiman duk a garin suke to yi ne sai ta aika mata manyan mutane wanda ba irinsu dai sai da aka ware mata 40 wannan mata 40 suka zo gunta wa ta lahunan mutaka'an sai ta musu tanadin kayan da za a dogara a yanka daman abinci ya kawo bai sake ne liti kayi inda wahu a turanji wasu malaman suka ce a turanji ne wasu ka ce a kubewa ne wasu ka ce albasa ne wasu ka ce lemo ne allah dai ya sani shi dai abincin gaskiya ka sa wuka sai ka danna za ka yanka ko ma ne dai abinda ƙur'ani ya faɗa da ƙarfi ake yanka shi to malaman tafsiri su suka farfadu wannan amma shi dai Allah ya san kowane irin abinci ne kowace mace ɗaya aka ajiye mata tabarma aka ajiye mata wannan kayan abincin da wuka layi layi layi ta ce suka ce matan me za mu ta ce ina so ne zan shirya wani dina na abinci amma wannan kayan miyan nake so kowace ta dinga yanka min mu fara suka ce ba yanzu ba zan ba ku lokacin da za ku yanka to yi ne mutakan e eh, wa'atat wa'atat ba ta zo ba ne aɗan ne e wa'adat sai ta baiwa kullu waye da mini wannan kowace ɗaya cikinsu sakinan ta ba kowace wuka wukan malamai sun faɗa hanjari ne wa kana min adati hinna akala alfawaki dama al'adan sun za ci kayan marmari walama da na masu ba ce bi sakine sai da wuka dai a misira ne kayan marmari ba a ce sai da wuka dalilin ma da sa wani amirul mumini ne ya saki matarsa aiki nan ko kudu albidaya wani haya akwai sarkin misira babba a misira yake da ya gaza tufa haka a baki yana gaza tufan nan da ya dan caka bai ji daɗi ba sai ya jefa matarsa sai matar ta ɗauka ta fere inda ya sa baki ta ce me haka ya ce a yawo ka ne da ya taɓa ba na so ya ce gaskiya ne ya ce hikenan ya ce ta ba zan bari ki ci tufan ba ni kuma ga takardar ki na sake ki wannan shine ma <laughs> eh, asalin rabuwan hi sarki ɗayan ma da matarsa albidaya wani haya zai nuna muku mm. yana su al'ada ne sai sun yanka da wukan to da aka bata tufa maimakon ta ci wannan gunda sarkin ya taba kurin sai ta sa wuka ta ɗauke ta ce me haka ya ce a wannan yawu yawun ne ba na so ta ce ai to mutumin da baya son yawu na ai baya so na wani shine sanadiyar rabon su ma da sarkin to su al'adan larabawa inda ya kayan marmari ne ba sa ce dole sai sun gama da wuka to yi ne ta ba kowace wuka hanzari ga jini na fice bayan ta ba su wukan wakalar ya ta ce da sun wa'atar kulla wahidatin min hunna sikinan wakala ji alayhin bayan nan wakala ta ce ji alayhin wakar zai na biya sanar zina ta kira wasu su bai ce zo kamar rana ta kira annabi yusuf ta ce yau ina so zan yi amfani da kai kamar yaya ta ce ina so ka sa ado matan nan suna zargi na akan ina son ka amma zan nuna musu aya inda yadda nake kallon ka su ma ganka sun zauna da annabi yusuf shekara bakwai sai rannan ta yi hakan sau daya to yi ne ta ce to yau dai annabi yusuf ya sa kayan da duk ya kamata ya sa annabi yusufa ya ɗaura hula fuskarsa ba ta fi rana haske ba ta fi rana haske don rabin kyau Allah ya bashi rabin kyau Allah ya bashi wanda aka ɗau kyau gaba ɗaya ka baya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, shi kuma kyan annabi Yusufa dan kaɗan aka ciro daga kyan annabi aka bashi amma jauharin kyau din jauhari na kyau din gaba ɗaya annabi Allah ya baiwa sallallahu alaihi wasallam kuma da haka ba annabi jauharin Allah bai raba ba eh sai dai da gumin kyan annabin aka ɗauka aka halicci annabi Yusufa Eh, wanda Allah ya baya kyau annabi Muhammad to me zahim ana gani ba a yanke hannu kace ce to annabi ba a ganin sa kamar rana yake eh ba ka gani mai bare ba a ganin sa mai bare har ya kai ga haka annabi Yusuf aka ce farin wata ne ganin sa din zai iya yoyuwa shi yasa har abin ya kai ga yanke hannu to yi ne dalilin da ta gama yi masa ado annabi Yusufa na daya duk yare na duniya yana ji annabi Yusufa ba yaren da baya ji na biyu kuma kyan da Allah ya bahi a duk duniya a lokacin ba mutum irinsa da Allah ya bahi kyau to yi ne lokacin ta game masa ado wa ƙala ta ce alaihin na, annabin Allah zo ka fita su ganka na'am bar ra'ainahu hu. wa na aidi ya hunna, wa na hasha lillahi ma haza bashara mhm. in haza illa malakun karim to bala ma yayin da ra'ainahu yayin da wayannan mataye suka kalla annabi yusufa alaihi salatu wassalam gaba ɗayan su matan suka kalle akabar na sai da suka girmama shi hu sun girmama yi matakar girmamawa ai malaman tafsiri suka ce mana fakare da falan mara ainihu na hu wa dashana inda ruwayatu min shiddatil hasani sai da kowace mace wallahi ta gigice saboda tsananin kyau wajen mali da kyansa yuqalu malamai suna faɗa inna huwa rasa min husni adam gaskiya ya gaji kyan annabi adam yau makalki ranan da aka halarci annabi adam kalaqahu allah azza wa jalla qabla an yukhrija min aljannati kafin ya fita aljanna lokacin da Allah ya halarci annabi adam kafin ya fita aljanna to irin wannan kyan ya gada wakila wani kaulin inna wannan su mata yannan azamtuhum sun girmama annabi yusuf ne li'anna huna ra'ayna alai asaran nabuwa dan gaskiya sun ga alaman annabta wal mahaba da kwarjin wa adamu iltifati ilaihin da rayin waiwayawa izuwa gare su ko ka rubu ne tsoro ya auku fi qulubihin na azuciyansu wa ta'jibina minhu suke mamakin annabi yusuf wa kada na aidiyahunna garin yanka wannan abin suka ci gaba da yanka hannunsu suka ci gaba da yanka hannunsu jarana an sallar dama nan da nan jini ne yake zuba a hannunsu malam wahab wahab dan mambahu ya ce dan ran nan fa ba karamin aiki ya kai ba mata min hunna mata yin da yawa suka mutu ai eh watan tana yankawa har yatsin take yankawa duka eh tana kallon yanzu ba sai ta tadda kahi ta jijiya ta yanki kafin dai a tayi a taron nan matan da suka mutu suna da yawa yau jinin an yanke jijiya an yanke kahi an yanke fata kun gafa ba karamin aiki ya kai ba wanda suka mutu suna da yawa saboda jini ya dinga kwarara ba san yana kwarara ba baya da wannan waƙulina suka ce hasha bi su ba alfu ba da shinu ku ba su kahi mana yawwa bayan tabbatar da su wato bayan nan kaɗa na aidiyar hunna aka yanke hannayensu wa kulna hasha lillahi suka ce wani lamari ya girma wa haza bin nazar lin ɗaki wa ma bi rasin fala tuktabu ya alhun ba da shi saboda rubutu ne hasha lillahi wani lamari ya girma ma ma'azan ma'azallah an yakuna hadha basharan suka ce muna neman tsari da Allah wannan dai ba mutum ba ne inna ma haza malakun wannan duk inda aka yi mala'ika ne karimun ala rabbi mala'ikan ma mai karamci agun Allah in ma mala'ikan ne to babban mala'ika ne hmm. ila malakun karim maqsud min hadha ithbatu al-hasan al-azim li yusuf Allah ya ba annabi yusuf kyau babba li masma'i annahu la shay'a hasan min al-mulki wa li annahu lamma kana al-mulku mudhir min bawa'iz shawati saboda motsa shawai muhabban saboda kwarjini la ta hakamu alaihi suratu shabab babu wani abu da aka kyautata sura na yan annabi yusuf ma babu mata yin nan suka ce ta wannan mala'ika ne mai girma ga kuma abin da ya faru da su ya kai qalat fa zalikun allazi lumtunani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'asam ولئن لم يفعل ما أمره ولا يكون من الساجرين to daga nan da aka yi ga wannan hali kala sai ta ce ita matar sarki azizu yayin da daga abin da ya sauka da mata wasu sun mutu wasu sun yanka hannu ta ce ba za da kunna fa haza huwa allazi lumtunna wannan bai ne wanda kuke zargi na kan na neme shi fi hubbi ya san da na nuna masa walaƙar rawato an nafsi dama fa ni na nufe shi ba ya neme ne ba falta sam amma Allah ya kiyaye shi imtana Allah ya hane shi to wannan maganar matan ya ƙare wannan maganar kuma na gaba ba na matar ba ne na sauran matan misiran ne yawa yanzu sauran matan ne suke magana don ƙur'ani ana wani magana za a shiga wani magana daga nan matan suka ce wala in ya fa'ala ma amaru wallahi in dai annabi yusuf bai aikata miki abin da kika yi umarni ba la yujununna ko a sa iya kurkuku wala yakuna mina sagirina ko ya zama yana daga masu rage wato daraja azalilina fa qulna lahu ada a maza maza duk abin da zaka yi ka bar sai yadda ka suka ce mata wannan lamari ba zai yi ba su matan da kan suka ce abi za a yi daya Don daga na annabi yusuf a fita masallaci gagaran sai in zai fito masallaci wannan matan sai ta warce yi wannan ta kama rigansa da kyar kuma idan mace ta koma gida ka ce wance sai ta ce kai yusufa ne in ka ce a sai ta kyamsa maka in kana zo matarka ta ma aiki sai ka ce ni ne yusufa dole mataye ba za kawo su ruwa sai sun ce shi ne yusufa mace wuni za ta yi banda firan annabi yusuf ba wani fira a bakinta ba ta miji yake ba duk sha'awar matan allah ya cire a kan mazajensu to yi ne fa za a yi fada wani fatina babba hmm. to yi ne aka ce wallahi in dai bai biya muke bukata ba to sai da sa shi a kurkuku in ba haka ba ko to abin da ake tsoron zai faru eh lanakuna na mina sagirina to annabi yusuf da kansa yayin wannan addu'a wannan magana na gaba annabi yusuf ne da kansa ya kai qala rabbi sajidu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa in la tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa kun min aljahilin qala annabi yusuf ya ce rabbi sajin kaga ubangijin kurkuku lama ita da bihil kurbu yayin da bakin ciki ya tsananta gare shi wata waja lirabihi fi bardi annabi yusufa ya koma ya fuskanci ubangijinsa yake neman mafita ya ce a habu ilayya kurkukun nan bai yi ne mafi soyuwa gare ni a habu ilayya yi ne mafi soyuwa gare ni mimma ya da'una ni ilayya ga abinda wannan mata suke kira wani gare shi ai laisa fi ma ya da'una hu ilayya mahabbatan wa ragbat in qulta huwa mujaba da'awati falima dalaban najata bisijni me yasa to ya nemi tsira a kurkuku walam ya dalim najatu amatu a lokacin ya roƙi Allah mana ya ce kurin Allah ya kare hi sirrinsu me za bai ya bai a sa ya kurku bayan na wadala ala su jini mutanmu domin yi kurkuku abu ne da aka kiginta ala ya fada abi aka yi addu'a lana nabi sallallahu alaihi wasallam la yandigu anil lawa, dan annaba ba sa magana na ya san zuciya ma ya ne ni ce daga abin da ake kirawo ne da kansa me yasa ya nemi kurkuku aka ce ya ce waila idan ba haka ba fasirin an yi kai da hunna to Allah ka juyar min da tanadin matan nan asbu ilaihi na karfa na karkace izuwa gare su wa kun minal jahilina ni na zama daga masu rage kaina lada jahilina karka gaya annabin Allah sai ka ce in ba ba haka ba Allah to karfa na karkata gare su na zama ina daga masu ragewa wa kaina lada almuznibina Walƙasar da bizalika duwa abinda annabi adam annabi yusuf yake nufi da wannan aduwa ne fali za ƙala ta'ala wannan magana na gaba kuma na Allah ne kowa ka ji maganarsa ya Allah ya ce kuma daga nan ta zaba lahu fasara fa sarafa da hun ina huwa samiul alim ta zaba lahu buhu ubangiji ya amsa aduwar annabi annabi yusufa du'a Allah ya musha addu'arsa da Allah ya karba addu'arsa fassara fa sai Allah ya juyar anhu a gare shi kai da wannan makircin mata yin da Allah ya juyar masa ina huwa sami domin ya Allah sarki ne matabbaci ga jin kaulin bawa alimun Allah masani ne bil ga abin da bawa zai aikata summa bada lahum min ba'di ma ra'u la yati la yazunuhu hatahin summa da sai bayyana gare shi lilazizi ga hi sarkin misira sai Allah ya yaye kirjinsa wa sahabahu da mutanensa wa zalika anna zulaika qala li zawjiha dama zulaikan ta gaya mijinta inna hadha abdul ka kaga wannan ba wannan ba Ibrahim? kada farahani inda nasi ya kunyata da ya gun mutane in an ce bi Ibrahim annabi yusuf ake nufi yukbiruhum an yi rawatu an nafsi yukbirum ya ba su cewa fanni na neme shi in ma an ta'azana ne ta gaya mijin ya ce to ko kaman izini fa na fita wa ta zara ilaihim na kai musu hanzari na wayin ma an tasjinuhu ko kuma shi annabi yusufan ka sa yi a kurkuku ta gaya sarkin bayan lamar ya lafa ta ce to wannan ba ya kunyatar da ni ko kamar izini na kai wa mutane hanzari na kawo in ba haka ba shi a sa shi a kurkuku sai sarkin ya ce a ah, abin ya fi sauki fa zahara lahum sujinu ya ce a sa a kurkukun shi ya fi sauki lima fi min al domin kurkuku din zai zama maslaha bi hasbi ra'ayim gurgurun ra'ayinsu ma ilimin tare da sanin su bi bira'atihi wa nazahatihi da kuma ya kubuta yana da tsarkin to sarkin sai ya shawara ya ce yanzu abinda da za a yi a sa annabi yusuf a kurkuku Mm. to kurkuku kwana nawa zai ya kace alizi na huwa ta hina za mu sa yi har mu ga mu daina jin wannan labarin an manta da shi in aka sa yi a kurkuku aka ya dade sosai wani abu sabo ya faru to sai a manta da wancan din shine la yuzjilnahu hatta ilahina yankadi min kalamin nasi shine ilahiyin din hin wani lokaci lokacin da wannan magana zai zama babu to izuwa ga wannan lokacin a daure yi zuwa wannan lokacin ina fata kun fahimta hmm. to da haka ba da haka aiwa huwa saba sini wasu malaman sun ce shekara bakwai au isi na ayar sannatin ko shekara sha biyu wasa ya ki zalika da sannu za mu gaya muku iya shekarun da ya zauna a kurkuku mhm. wana kada ma'u sijina fatayan قال أهدما ni a siru kamra. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويلي inna da reka minal musini to lokacin da za a sa annabi yusuf a kurkuku Allah cikin ikonsa su ku suka yi ga rana ɗaya wada kala mahu sijina face yani annabi yusufa an sa yi a kurkuku a ran nan da hi da samari guda biyu gulamai ne lil maliki su ma yaran na fadan sarkin ne A ahaduhuma ɗaya yaran saƙi yake shayar da sarki giya wal akar ɗaya yaran sahibu da ami yake ba sarki abinci farayawun yubar ru'uya sun gani yana fassara mafarki faƙala sai yaran nan guda biyu suka faɗi wannan linakta biran nahu don jarraba annabi ba suka faɗi wannan magana to amma ku duba shari'i ba naku don ku samu karin ilimi a kai kun ji ko wannan yara guda biyu da mai jalali ne ya gaya mana su Izmul shakasi min hina ila an yashibba da aka ce yara ne na sarki malikun misra ake nufi wa huwa rayyan yaran nan su ne rayyanu bin walidu akwai rayyanu dan walidu a yaran al-mu'alimi alma al amiliki amiliki sunan yaran kenan a duma ɗayan saƙi mai sharwa da sarkin gina sunan wanda yake sharwa da sarkin giya sunan sarhama sarhama dan abu kaɗan za a tambaye ka ilimi wata ranka ba da amsa a ce da Allah wannan wanda yake sha sarki waye sunansa to ko sunan karka bari ilimi abu kankani ma ka haddace shi wal akaru ɗaya wanda yake ba sarkin abinci ba shi kayi sosai yawwa an kare ɗayan kuma wanda yake ba sarkin abinci sunansa ɗa mai ismuhu sunansa barahama wa sababu huma dalilin da ya za aka kasa su a kurkuku anna jama'atun min ahalil misira. akwai mutanen birnin misira ne aradu katalar maliku su mutanen misra ne suke so za su kai sarkin fajalu lahu mara watan mai ba sarkin giya da mai baiwa sarkin abinci aka ba su cin hanci ala an sammar maliku fi ame dan a zuba sarkin guba abinci wa sharabahu kuma a zuba sarkin guba a ruwan shansa dama al'ada ne duk sarki dole idan an ce wani sarki ne aikin kenan da mutanen kusa da sarkin za a haɗa baki ko a basu a bahi guba a abincinsu ko abin shan sarkin don ya mutu in ko ba a yi ba wani gurin kuma sarkin shi yake yi shi ba da dama ba alkhairi ai in ka zauna kusa da da sarki kai ya ka zai yi in ba kai ya ka ba kuma kai za a kai ya sarkin sai daidai zaman fada kwata-kwata ba alkhairi umar bin abdullazi ku duba adalci irin nasa guba aka bashi da aka baya guba aka ce zuwa baka magani ya ce ni da na gaji da duniyar ma mai zan yi na magani ba zan yi ba akwai wani babba da haka aka yi umar bin abdullazi shekaran ya koma ga allah wani sarki a fadawansa ya tsani wani bafada shi ma da ya tsani bafadan sai ya zo ya ba bafadan kwai ya ce ai mutane an ba su kwayyaci naka an ajiye ma ga naka ka ci ya gama cin kwan a ya kwai da guba can an jima ya ji lalle mutuwa zai yi ba fada shi kenan ya tayi zai je gida ya ji guban ya fara yanke masa hanjinsa sarki ya ce ina za ka na za ka ya ce inda ka aika na zan je inda ka aika na ka ce na je nan zan je ya ce to don ka je can ka gaida min iyayena uwata da ubana da dangina ya ce to aini ba zan ta wuta ba ta aljanna zan je sai dai a sarkin haka eh, in ka je ka gaida min iyayena ya ce to aini ba zan ta wuta ba ai su kuma ka san iyayen naka suna wuta da zan ta can da na gaishe su ni aljanna zan je ai ni da ka kai ni aljanna zan je ai ba zan ta wuta ba ka bari ya ce in ka tayi na san tanan za ka bi ran da ka tayi don Allah ka je ka gaishe su ya eh, kai hakuri da ban sakon amma kai ka tayi can za ka ya eh, kaga kai tun da layin ɗaya ne ka tayi ma ya fi sauki sai ka kai musu ya ce to ai sai sarkin ya ce to ai ba yanzu zan je ba ya ce eh, ai ba jinkiri ai za ka je ai ya ce ba za a yi jinkiri ba ai eh komin daren dadewa tun da za ka je da ya ce tafi da sagon ka can <laughs> to zaman fada ba alkhairi ai ba alkhairi to yi ne mutanen misira suka ba da wannan suka ce da a wannan ya zuba abincin sarkin guba wannan ya zuba ruwan sarkin guba faja ba inda zaƙi nadima waraja shi mai ba sarki giya sai ya yi nadama ya ce kai me muka nema sarki ya hada mu ne bai kamata don an bancin hancin ba sarki wani abu ba wani ku ba su ƙabbalar rashuwatu wasan maɗa mu shi mai ba da abincin ya karɓi rashawan ya sa guba shi mai sa abincin ya sa guba ya karbi kudin amma shi mai shayar da sarki bai karbi kudin ba ko bai sa ba <clears throat> falar maharar da amu bai ne dai maliku yayin da aka abinci aka yaji ya gaban sarki faƙalar maliku faƙala maliku lissaƙi sai faƙalar sa'i sai mai shayar da sarki ce la ta kula aiwar mali sarki karkaci tuwon nan fa yi na tuwon an sa guba daga faɗan haka shi ma mai gurafin ya ce faƙala la aiwar mali ya ce karka ya wannan giyan kai